والذين هم wa ahdihim راعون kuma sune waɗanda suke kiyaye sirrin da aka basu na dukiya ko waninta da alkawuran da suka yi wa mutane ba sa yin ha'inci kuma ba sa warware alkawarinsu.